Assalamu alaikum. Masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci. A wannan tasha ta GCC Kano a cikin shirin kimiyya a Hausa. Shiri wanda yake kamo ku koyar da darussan kimiyya cikin hikima da dabara kuma a yaren Hausa. Da yadda ɗalibai Hausawa za su yi fici wajen karatu a fannin likitanci kamar medicine, nursing, pharmacy, physiotherapy da sauransu. da ma fannin kirkire-kirkire wato injiniyar wanda a yau za mu koyar da introduction to algebraic expression ina fata kuna jin daɗi kuma za ku ci gaba da tarawa da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a wannan tasha mai albarka a cikin wannan shirin na koyar da kimiyya a hausa tare da ni jamila abubakar ciroma kafin shirin ya dora a dakace mu duniya a harshen Hausa. Masu kallonmu barkanmu da dawowa, ina fata kun shirya tsaf kun ɗebo kayan karatu don ci gaba da bibiyanmu a wannan gidan TV mai albarka na GCC Kano. So, zamu koyar da algebraic expression, introduction to mass. Babu wani fage na kirkire-kirkire, fage na ɗabi'a social sciences. fage na injiniyarin kirkire-kirkire da ba amfani da wannan ilimin so saboda haka ɗalibai za mu koyar da shi cikin nutsuwa ɗaya bayan ɗaya kuma da dabara algebraic introduction to algebraic expression darasin mu na yau ɗalibai masu kallon mu ina son ku gane me tarawa da ɗebewa wannan abar da kuke gani amfaninta ya wuce duk inda kake tunani akwai ta a fagen lafiya akwai ta a fagen kirkire-kirkire fagen lafiya plus fagen lafiya sai ka ce malaria positive ko malaria negative coronavirus positive ko coronavirus negative so haka fagen injiniyarin ka ji ana wayar positive ce wayar negative ce akwai ma'anoninta da dama a kimiyyanci so za mu ɗauki ta ta wata fuska a nan dole ka sa su a ranka kuma ka sa su ka bibiye su a zuciyarka tarawa da ɗebewa wannan abar tarawa da ɗebewa me take nufi kama sani komai na duniya ko ya kasance yana da tarawa ko ya kasance yana da ɗebewa misali zamma ɗauko min namba uku namba uku akwai mai plus akwai plus 3 akwai minus 3 ɗauko min namba goma lamba uku ko ta kasance plus ko ta kasance minus namba goma namba uku kenan namba goma ko ta kasance plus ko ta kasance minus bari in ɗan yi wasu amfani da wasu dabaru ta yadda zai ba mu damar mu gane karatun sosai komai na duniya zai kasance mace ne ko namiji komai na duniya da ka sani zai kasance mace ne ko namiji akwai ayar ƙur'ani da ta ce Allah ya ce mun halicci komai mace da namiji kulli shay'in dakarin wa unta komai an halicce sa ne mace ko namiji to abin da nake son ku gane a nan shine kulli shay'in ba ana nufin iya ɗan adam ne mace ko namiji ba komai da ka sani akwai mace ko namiji hatta nambobi akwai mace ko namiji hatta tsirrai akwai da ko hatta ruwa da kake gani akwai mace ko namiji komai da ka sani a duniya akwai mace ko namiji hatta a nambobi ɗauki wannan fahimtar in ka ga uku mai plus namiji ce in ka ga uku mai minus mace ce idan ka ga goma mai plus namiji ce in ka ga goma mai minus mace ce to ka sani komai na duniya yana da mace ko namiji yana da plus or minus da komin x we have plus x, we have minus x. We have plus y, kaga x is plus or minus, y is plus or minus, we have plus y and we have minus y. Ka gani? Kaga nan komai ko ya kasance plus ko ya kasance minus. To ka sani ko wata number, ko wata scientific symbol irin sa alpha, beta, gamma, lambda da sauransu gabaki ɗayansu akwai mai plus akwai minus plus beta minus beta plus alpha minus alpha plus gamma minus gamma duka a kimiyyance komai na duniya ko ya kasance plus ne ko ya kasance minus ne ka samun wannan a ranka saboda ka gane ainihin karatun abu na biyu da nake son ka ƙara fahimtarsa ta wata fuska daban na gaya ma a fannin lafiya a fannoni a kowane akwai yadda ake fahimtar tarawa da ɗebewa zan ƙara fitar da wata hikima don ka gane sai na ce duk mai plus ka ƙaddara naka ne duk mai minus ka ƙaddara bashi ake binka duk mai plus ka ƙaddara naka ne duk mai minus ka ƙaddara bashi ake binka idan na ce ma plus 5 ana nufin ina da biyar idan aka ce ma minus 5 ana nufin ana bin ka naira biyar duk mai plus mallaki na ne duk mai minus bashi ake bina in zan karanta plus 5 a turan in zan karanta wannan a turanci cewa zan plus 5 to turanci kenan in zan karanta shi da hausa zan ce ina da biyar saboda wannan plus din tana nuna min biyar din nan tawa haka minus 5 a turanci da hausa ana bi na biyar plus x ina da x a turance kenan a hausa ana bi na x plus a ina da a a hausa minus a a hausa ana B na a e. to yanzu ina son ka samun a rai duk wacce ka ganta da plus ta wacce ka ganta da minus ba shi ake binka abu na biyu kenan da za ka samun a rai abu na uku kuma duk wacce ka ganta sinkin pakitin, babu komai a jikinta to tana da plus misali in na ce maka pipe to ka kaddara tun da ban sa mata komai ba a kimiyyar lissafi akwai wata ɓoyayya plus a nan ɗanta da ba kowa ne ke gani ba in aka ce ma 6 akwai wata ɓoyayya plus a nan ɗanta da ba kowa ne ke gani ba idan aka ce ma x akwai wata ɓoyayya plus da ba kowa ne ke ganin ta ba saboda haka duk ranar da ka ga nan ba babu komai a jikinta ba fa iya nan ba ba har alphabet komai na duniya in ka gan shi gayarsa to akwai plus a boye a tare da shi haka za ka sa a kanka misali da zan baka in ce maka kawai ka ga yaro ya rubuta a b c d a kimiyyar lissafi nan ba za ka ce a ba sai dai ka ce plus a saboda akwai wata ɓoyayya plus plus b plus c plus d to kaga abu uku kenan abu na farko na ce ka saka a ranka komai na duniya ko ya kasance positive ne ko ya kasance negative ne abu na biyu kuma na ce ka kaddara a ranka duk mai positive ka ne duk mai negative bashi ake binka abu na uku kuma duk ranar da ka ga nan ba babu komai ka kaddara tana da plus abu na farko na ce ma komai na duniya in tiri ce kasance ko ta kasance plus 3 ko ta kasance minus 3 abu na gaba na ce maka duk mai plus mallakin ka ne duk mai minus bashi ake binka abu na uku kuma na ce ma me plus din nan za ta iya ɓoya sai zama an rubuta ta babu komai zan maimaita ma abu na farko da za ka sa a rai komai na duniya ko ya kasance positive ne ko ya kasance negative ne plus minus abu na gaba kuma duk mai plus ka kaddara a ranka mai plus naka ne mai minus bashi ake binka abu na gaba kuma ka kaddara duk mai plus yakan iya buya ya zama ba a ganin plus din ya buya Ɗalibai masu kallon mu ina fata kun fahimci wannan sarƙoƙi guda uku. To ɗalibai masu kallon mu ina fata kuna jin daɗi kuma kuna fahimtar wannan darasi na algebraic expressions kafin mu ci gaba za mu je hutun takaitaccen lokaci saboda haka sai a dakace mu kimiyya a harshen hausa Dan ci gaba a cikin wannan darasi abu uku wanda in baka sa su a ranka ba tabbas masu nan zai wahalar da kai na ɗaya ka san komai quantity ko alphabet ko number ko mani ko ya kasance ko speed ko ya kasance na gate abu na biyu dole ka sa a ranka cewa me plus mallakinka ne B minus ba shi ake bunka abu na uku dole ka san duk mai plus zai iya plus yana iya kuya shi ga misali a ce ka karanta wannan da turanci in za ka karanta wannan da turanci za ka ce minus 3 plus 3 minus 3 plus 3 da hausa kuma a ce ka karanta shi mai minus ba bashi ake binka mai plus mallakinka ne sai ka ce ana bi na uku ina da uku ana bi na uku ina da uku me zai baka zero a hankalce idan ana bin ka uku kana da uku in ka biya bashi babu kenan shine amsar wannan tambayar a da turanci minus 3 plus 3 da hausa ana bi na uku ina da uku babu ga na biyu minus 5 plus 5 ana bi na biyar ina da biyar da hausa kenan da turanci minus 5 plus 5 da hausa ana bi na biyar ina da biyar in ka biya me zai baka babu number 3 ana bi na ɗaya da hausa fa da hausa ana bi na daya ana bi na ɗaya da turanci minus 1 minus 1 da hausa ana bi na ɗaya ana bi na ɗaya saboda na ce ma duk me minus ka kaddara ba shi ake binka ana bi na ɗaya ana bi na ɗaya duka bi ake bi na ana bi na ɗaya ana bi na ɗaya ana bi na biyu number 4 minus 3 minus 3 ana bi na uku ana bi na uku ana bi na uku ana bi na uku da turanci minus 3 minus 3 da hausa ana bi na uku ana bi uku kai ko in ana bin uku ana bin uku duka nawa ake bin ka shida ake bi na minus 6 kun ita minus din ita take nuna bin ka ake number 5 idan aka ce maka minus 7 plus 3 ka lura minus 7 plus 3 ana bi na bakwai ina da uku ana bi na bakwai ina da uku ana bi na bakwai ina da uku idan na biya bashi nawa ne ya rage yanzu huda ake bi na shine za mu fara ba lallai sai namba ba number 6 za a iya ce maka minus x plus x ana bin ka x kana da x ana bin ka akuya ɗaya kana da akuya ɗaya ka ƙaddara x ɗin nan akuya ce ana bin ka akuya ɗaya kana da akuya ɗaya in ka biya bashin ta me zai zama babu kun ga minus x plus x zero wannan kenan sannan in zan tafan ma misali na bakwai zan iya maka anan number seven za a iya ce maka let's say minus 2x minus 2x ana bin ka x kwaya biyu ana bin ka x kwaya biyu duka abin da ake bin ka x kwaya hudu tunda kaga kowace bashi ce kuma x kwaya biyu ake bin ka wannan x din ma kwaya biyu ake binka minus x sai nan number 8 ka yi hankali minus x minus x idan aka rubuta ma haka in aka ce maka a kimiyyance ka rubuta 1x ka je ka rubuta haka to ka zama abin dariya in aka ce ma rubuta 1x kawai haka za ka yi shi kenan ka rubuta 1x rubuta 1y 1a kawai haka 1a amma ka rubuta 1 ɗin ka yi ƙauyanci amma idan aka ce rubuta 2a haka kun ga 2a kenan 1a haka saboda in wance ba a rubuta 1 ba a rubuta 1 ba za ka taɓa rubuta wani unknown wani alphabet ko wani scientific symbol ka sa mai waiwan a jikinsa ba za a yi ta ma dariya ku kiyaye ɗalibai masu kallon mu ku kiyaye yanzu nan akwai wata wan a nan a ɓoye take ganin ta ne ba a yi wannan ana nufin minus 1x ba sai ka sa wan ɗin ba nan ma akwai wata wan ganin ta ne ba a yi minus 1x saboda haka a misali na takwas minus x minus x ana binka x ɗaya ana binka x ɗaya kaga duka in ka duba ana bi na x ɗaya ana bi na x ɗaya kaga kenan x biyu ake bi na minus 2x kun gani haka number 9 idan aka ce mini minus 3 minus 3a minus a ka duba fa ana bi na a kwaya uku ana bi na a eh, kwaya ɗaya ka tuna akwai wata ɗaya a nan akwai wata ɗaya a nan ba a rubuta ta ne nan ana nufin minus 1a in ka je kai haka to za a yi ta ma dariya ba a sa wannan ɗaya minus 3a minus a abin da zai baka minus 4a ana bi na a kwaya uku ana bi na a kwaya ɗaya gaba ɗaya a kwaya hudu kenan ake na. wannan kenan ɗalibai masu kallon mu zan ƙara gogewa in ci gaba da misalai number 10 na goma idan aka ce maka minus a plus 2a minus a plus 2a ana bi na a ni kuma ina da a kwaya biyu ka tsaya ka yi amfani da kwakwalwarka ana bin ka e guda ɗaya na gaya ma akwai ɗaya a nan ba a sawa ana bin ka e guda ɗaya kai kuma kana da e guda biyu idan ka biya bashi me zai zama zai zama plus a kun zai zama plus 1a zai zama plus 1a amma baka isa ka saka 1 ba kuma plus ɗin nan in plus ne shi kaɗai zai tafi a ƙarshe a kawai za ka sa ba sai ka sa plus ba in plus ne ka dinga ɓoye shi ba sai ka fito da shi ba duk wani scientist sai zuwa kalla ya san akwai plus a wajen number 11 a ce maka minus 5x plus 4x ana bin ka x kwaya biyar kai kuma kana da x kwaya hudu ana bin ka x kwaya biyar kai kuma kana da x kwaya hudu in ka biya bashi zai zama minus 1x amma ƙauyanci ne ka samu nuwa sai dai ka bar shi a minus x wannan kenan a number 12 wato na goma sha biyu misali na goma sha biyu idan aka ce maka minus x power 2 minus x power 2 kun ga wannan riɓi ce ana nufin x riɗi biyu x ribi biyu amma bari ma wani misali gwara-gwara da za ka gane ka kaddara x akuya ce akuya mai kaho biyu ana bin ka akuya mai kaho biyu ana bin ka akuya mai kaho biyu kaga awaki masu kaho biyu kwaya biyu kenan ake bin ka kun ga nan ana bi na akuya mai kaho biyu guda ɗaya da one ne anan ana bi na akuya mai kaho biyu kwaya ɗaya minus x power 2 minus x power 2 ko minus 1x power 2 minus 1x power 2 kaga wannan banka ake wannan banka ake duka nawa ake binka wannan ɗaya ce wannan ɗaya kaga duka biyu ake bi ana bi na akuya mai kaho biyu ka kaddara x akuya ce ana binka akuya mai kaho biyu ko kuma ana binka rago ka kaddara rago ce ana banka rago mai kaho biyu ana banka rago mai kaho biyu duka in ka biya raguna masu kaho biyu guda biyu ake banka. na sha uku idan aka ce ma x power 3 minus x power 3 plus 2x power 3 ana bin ka x power 3 kai kuma kana da x 2x power 3 minus x power 3 plus 2x power 3 ana bi na rago mai kaho uku ni kuma ina da rago mai kaho uku guda biyu ana bi na x mai kaho uku ana bi na x ko kuma ana bi na rago mai kaho uku bari ya amfani da x ana bi na x mai kaho uku ni kuma ina da x mai kaho uku amma kwaya biyu idan wannan ɗayan da ake bi na na biya nawa ne zai rage abin da zai rage shine 1x power 3 kaga plus 1 x power 3 amma ka sani ba a sa plus ba a sa 1 plus ɓuya yake wan ɓuya take saboda haka x power 3 ita ce amsar ɗalibai masu kallon mu ina fata kuna jin daɗi kuma kuna fahimtar wannan darasi na koyar da kimiyya a yaren hausa daga jcc kano za mu je hutun takaitaccen lokaci sai a dakace mu kimiyya a harshen hausa Masu kallonmu barkanmu da dawowa don ɗorawa a cikin wannan koyarwa ta yau. To, wannan kenan. Number four, idan aka ce maka minus x power 5 plus x power 5, ana bi na x power 5 kwaya ɗaya, ina da x power 5 kwaya ɗaya duka in na biya zai zama babu. Tunda ana bi na kwaya ɗaya ni kuma ina da ɗaya. x power 5 ce ana bi na ɗaya x power 5 ce ina da ɗaya tunda plus yana nuna ainihin nawa ne minus yana nuna bashi ake bi na wannan kenan so saboda haka ɗalibai masu kallon mu ina fata kun ga wannan misalai kuma kun gane saboda haka yanzu za mu ci gaba da kawo misalai Fifteen. x plus y 2x plus 3y ɗalibai masu kallon mu waye zai iya gaya muna amsar tambayar nan minus 2x plus 3y ɗalibai masu kallon mu minus 2x plus 3y ba zai yi ba jinsin ba ɗaya ba ne idan na zo ka ara min kaza ka bani bashin kaza idan zan biya ka da kaza zan biya ka ba zai ka bani bashin kaza ba in biya ka da raƙumi saboda haka da x da y ba jinsin su ɗaya ba ana bin ka x kwaya biyu kana da y kwaya uku ana bin ka x kwaya biyu kana da y kwaya uku to ba zai yiwu ba nan ba zai taɓa yiwa ka biya bashi saboda x da y ba jinsi ɗaya ba ne dole haka tambayar ka ita ce amsa tambayar nan ita ce amsa ba zai yiwu ba na sha shida in ce maka 2x minus 2x plus let's say in ce maka x power 2 plus x power 3 ka sani wannan ma ba zai yi ba saboda wannan idan ka ga nan ba komai da plus bari in sa ma minus saboda ka fi ganewa minus x power 2 ana bin ka x mai kaho biyu ko x ribi biyu ta ya za ka biya bashi da x ribi uku ai ba zai yi ba wannan ma tambayar ita ce amsar sakamakon jinsin ba ɗaya ba ne mai power 2 ta sha bamban da mai power 3 wannan ma ba za ka iya ainihin fitar da amsar ba na sha bakwai za a iya ce ma 3x plus 2 wannan ma ba za ka iya fitar da amsar ba ina da s uku na gaya ma duk sanda kaga ta farkon babu komai akwai plus a boye duk sanda kaga ta farkon babu komai akwai plus a ina da s uku kuma ina da biyu ina da s uku ina da biyu saboda haka 3x ce nan kuma plus 2 ce plus 2 me kaga baka sani ba sai ka ara mun sai na baka x din nan watakila rago ne sai ka kawo mun biyu ban san me ka kawo ba ka biya ni ba ko kuma nan bashi ne kenan abin da da nake son ka gane shi ne. 3x wannan tirin ta ɗauko x wannan ba mu san me ta ɗauko ba saboda haka ba za ka iya tara waɗannan ba waɗannan ma tambayar ita ce amsar saboda jinsin su ba ɗaya ba ne jinsin wannan da x jinsin wannan ba x ba ka isa ka tara ba jinsin wannan riɓi biyu ne jinsin wannan riɓi uku ne ba ka isa ka tara ba jinsin wannan x ne jinsin wannan y ne ba ka isa ka tara ba na sha takwas za a iya ce maka ainihin 3x power 2 plus 2x bari in sa minus minus 2x ita ma wannan baka isa ba saboda wannan x din bari in sa x anan wannan x din ribi biyu ce 3x power 2 ce wannan kuma 2x power one akwai ɗaya a nan ba a gani kama ƙaddara ma babu ɗayan ma Ta ga wannan jinsin riɗi biyu ce wannan kuma jinsin riɗi ɗaya ce saboda haka ba za ka iya ainihin ɗebe waɗannan ba ba a biyan bashi da jinsin da ya saba saboda haka wannan ma two da Pawawan baka isa ka biya bashi ba ba za su taru ba tambayar ita ce wato ainihin amsar tambayar ita ce amsar Dalibai masu kallon mu ina fata kun gane wannan za mu tafi na sha tara na sha tara yayin da aka ce ma x plus 1 ba zai taɓa yiwuwa ba saboda wannan x ɗin wannan jinsin x ce jinsin nan ba saboda haka wannan ma ba zai taru ba tambayar ita ce amsar na ƙarshe idan na ce ma minus x minus x power 2 haka za ka yi haƙuri shi ma ba zai taɓa yiwa ba wannan x ɗin ribi ɗaya ce wannan x ɗin ribi biyu ce saboda haka ba za ka iya wannan ba wannan ma ba zai ɗebi ba kuma ba zai taru ba saboda haka tambayar wato ita ce ainihin amsar ɗalibai masu kallon mu ina fata kun ji daɗin wannan misalan ɗalibai masu kallon mu duka duka da wannan muka kawo ƙarshen lakcan mu ta yau ku tuna ina fata kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta JCC Kano daga wannan makaranta ta Jamil Chiroma College of Science and Technology tare da ni Jamil Abubakar Chiroma na gode